خلق الله آدم وطوله في السماء ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والقونة والفجرة يخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم فيملأ الأرض كستا كما ملئت جورا ويقتل المسيح اليهود والنصارى ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله وتخرج الأرض بركاتها وتعود كما كانت حتى إن الإصابة من الناس ليأكلون الرمالة ويستذلون بكهفها ويكون الأنقود من الإنب وقر بعير ولبن اللكحة الواهدة لتكفي الفئام من الناس وهذه لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى التي محكتها الذنوب والكفر ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي أذبت بها الأمم فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم فتناسبت كلمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا وكان الأديم من العقوبة للأديم من الجناية والأخف للأخف وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء وتأمل مقارنة الشيطان ومهله وداره فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزئت البركة من أمره وعمله وقوله ورزقه ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت ونزئت البركة من كل مهل ظهرت فيه طاعته وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والبركة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 21 ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1435 wanda kuma ya zo daidai da 20 ga watan 5 miladiya ta 2014 a wani majalisi wanda muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i shafi na al-imam Shamsuddin ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala kuma wannan shi ne darasinmu na 49 a jerin gwanon majalisanmu kuma wannan shi ne 225 mun tsaya inda malam yake cewa wa amma tasirin zunubi fi suwari wal khalqi فقد روى الترمذي في جامعه sallallahu alaihi الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم وطوله ستون وطوله في السماء ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن ما ليتو أما تأثير الذنوب أما تأثير دلي ففكا ذنوبان دان أدم سكي في الصور والخلق في الصور عينهم صفة هلتر دان أدم كوكما هلتر جنجد جنسا فقد روى الترمذي في جامعه tirmidhi ya ruwaito a cikin littafinsa anhu sallallahu alaihi wa sallama daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama annahu qala ce khalaqa Allahu Adama wa tuluhu fis sama'i 60 zira'an Allah ta'ala ya halicci dan adam ya halicci annabi adam wa tuluhu fis sama'i alhalin tsawansa sama 60 zira'an to zira'i kamu 60 falam ya zari alkhalqu yanqusu halittu ba su gushe ba suna raguwa hattal'ana har zuwa yanzu wani hadisi annabi sallallahu alaihi waadu, sallama yana gaya mana yadda Allah ta'ala a karan farko ya halicci annabi adam alaihi salam ya halicce shi da wannan kama wato wajen tsawonsa ubangiji ta'ala ya yi shi mai tsawo sai da tsawonsa ya kai zira'i zira'i 60 imma bi zira'ihi ya bi zira'i ghairihi yahtamilu an yakuna bi zira'ihi wa yahtamilu an yakuna bi zira'i ghairihi ko dai da zira'insa zira'i shine kamu ko mu ce daga abin kamu kenan ko kamu nan kamu daga gwiwa zuwa zuwa abin kan yan yatsu daga gwiwar hannu zuwa kan yan yatsuwa wannan shi ake kira kamu to kamu 60 kamu 60 da zira'in sa kamun sa shi ko kuma kamun wani kaga kamun sa shi dole zai zama yafi yafi namu don da iya tsawon iya gwargwadon yadda za a daidaita hannun da zai yi daidai da tsawonsa. yadda kuma halittu suka gajarce gwargwadon kuma yadda hannayen nasu su ma za su gajarce kaga aka ce bi zira'ihi da kamun sa shi kaga babu shakka tsawon ya wuce da kake zato idan kuma aka ce da kamun mu ne to kaga bai kai a ce da kamunsa ba to da zai iya yiwa bizira'ihi ko bizira'i bizira'i ko kowanne dai aka faɗa daga ciki yana nuna cewa annabi adam alaihi salam lokacin da Allah ta'ala ya halicce shi ya halicce shi da wannan mafificin tsawon wanda kuma idan aka zo shiga aljanna kamar yadda ya tabbata cikin hadisin yana cikin sahihai ne cewa musulmi abin da musulmi ko mu'mine za su shiga aljanna Allah ta'ala zai dawo da su da halittar su kamar halittar mahaifin su Adam wato za a daga halittar daga yadda muke yanzu tsawon mai kai zira'i 60 wasu malamai suka ce wanda yayi daidai da fadar Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin fi ahsani taqwim an halicci dan adam a bisa mafi kyan diri sannan aka dawo da shi mafi kaskancin waɗanda suka yi ƙasa saboda ka da can tsawonsa 60 zira'an wanda zai dawo ga yadda yake ibn al-qayyim anan yana ishara zuwa cewa halitta ta kan adam kan ragu saboda yawan laifukansa wato kamar yana ishara ne zuwa ga cewa yawan laifuffukan ɗan adam da ya yi ta yi ba dare ba rana ana ta aiko masa ya yi wannan laifi ya aiko wannan annabi ya zo ya yi gargaɗi ya yi faɗan ya ja kunne wasu su yarda wasu su ƙi yarda allah ta'ala ya halaka wannan al'umma ya sake aiko wani annabin kuma bayan lokaci mai tsawo to kuma wannan halitta ta raguwa a dalilin wannan yadda shi ya nuna duk da cewa alal hakika babu wani dastin da ya nuna cewa laifuffuka su suka sa Allah ta'ala ya rika rage tsawon dan adam wannan fahimta ce tashi ban kuma ga wanda ya irin wannan fahimtar ba cikin malamai abinda dai ake nunawa ubangiji ta'ala hikimar sa dai haka ya ga dama ya yi dan adam da farko da irin wannan wato tsalilan tsawon sannan kuma daga baya ya rika raguwa abinda wani daga cikin malamai ibn muhallab a cikin sharhin da yawa hadisin hadisin abu huraira a cikin sahihai abinda yake cewa watakila hikimar da ta sa ubangiji ta'ala yi wannan da ya zama raddi ga dan adam cewa komai da ka gani to zai zo zai zama babu shi akwai lokacin da zai kare to wannan alama ce wannan raguwar da dan adam yake alama ce ta cewa akwai lokacin karewarsa tunda in har idza idza idan har wani lokaci zai rika raguwa zai rika raguwa to wata rana za a samu babu shi da haka wannan dan ya zama raddi martani ga waɗanda suke ganin duniya ba za su tashi ba haka za a yi ta zama babu ranar ƙarshe musamman aka yi ɗan adam a wannan tsawo kuma daga baya yake raguwa yake ta raguwa yake ta raguwa wanda zai zama aya ce ko hikima ce ta ubangiji ishara ce tashi da take nuna cewa to wata rana za a wayi gari ma gaba ɗaya Allah ta'ala ya ɗauki ko ya ƙarar da ɗan adam ma gaba ɗaya to shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce falam ya zalin halku yankusu hatta al'ana hatta al'ana bi ma'ana ilal'an. al'an hatta al'an ma'anarsa ilal'an. Ilal'an wato har zuwa yanzu wace yanzu yanzu ɗin lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake maganar wato yana nufin halitta ta rika samun raguwa rika samun raguwa aka rika cewa har zuwa kan wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wai yana nuna cewa kuma cewa za ta ci gaba ba har zuwa tashi kiyama a'a har zuwa kan wannan al'umma wannan al'umma kuma ita ce ta ƙarshe wannan al'umma ita ce al'umma ta ƙarshe zaura haka tsawon mutane tsawonsu da gajartarsu shi ne irin wanda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam babu bambanci kana ɗauka su kuma sun fi mu tsawo saboda haka mu ba mu kai su tsawo ba saboda kuma wanda za su zo nan gaba mu kuma mu fi su tsawo a'a ana nufin tun daga wancan lokacin a har zuwa kan al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam daga nan kuma sai halittu suka daidaita sai aka tsaya akan wannan level din yadda kaga dogo a yanan haka dogo yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an ce maka wane wane cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dogo ne to ka fahimci irin tsawon da ake cewa dogo a cikin mu in aka ce wane wane gajere ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to ka fahimci irin gajartar da ake nufi a cikin mu ba bambanci saboda kai hatta al'an ina nufin ila al'an ai ila ummatihi sallallahu alaihi wa sallam saboda ka har zuwa lokacin har zuwa al'ummar sa aka rika abin nan aka rika rabuwa har zuwa lokacin al'ummarsa ibn hajar yana cewa iskali da ya samu shine asar na na al'ummomi kamar samudawa da har yanzu kufai nasu na irin guraren da suka sassaƙa cikin wasu suna nan suna nan kamar kaje al'ula wurin da ake kira alhijir a diyar samud a ƙasar saudiya za ka ga irin guraren da waɗannan mutane suka har abin nan suka rika haƙawa suka rika sassaƙawa duwatsun da suka rika sassaƙawa suna yin gidaje ya ce to amma an ka kalli gidajen sai ka ga cewa bai kamata mutanen da suke da tsalilan tsawo a ce irin wannan ne gidajensu ba to shi ne ce wannan iskalin shi bai ga bai samu ansarsa ba akwai da cikin malamai wanda ya ansa wani mai hidayatul bari sharhin Sayyid bukhari ne yake cewa babu iskali dan an samu gidajen samudawa ba su da tsawo da fadi ko dakunan su ba su da tsawo da fadi yake cewa wannan gurin da suka sassaka ba gurin ba shine gurin zaman su na wato gidajen su na yau da gobe ba na zama a ji daɗi a'a sun yi wannan koguna ne gurin koyewa in wani abu ya rarako su su je su koye kamar da Allah wa kanu yana hito na minar jibali biyutan aminin biyutan aminin wato suna sassaƙa zuwar watsu zama da su gidaje domin su je su fake su samu aminci su guje ma wani bala'i ce to shi abinda ya fahimta ke da saboda ka waɗannan da aka inda aka sassaka din ba wai shine gidansu na zama na ji daɗi wanda suke warifi ba su wancan gidaje suna nan amma kuma suna rarake duwar wasu ko da wani abu ban tsoro zai taso wanda za su buƙaci mafaka to suka je su shiga su shiga wannan gurare kuma an san cewa gurin da za a faki ba lalle sai ya zama gurin da jirin mutum zai iya tsayawa a tsaye gurin ba zai iya zama guri ne da zai sunkuya zai iya zama a rarrafe ma zai shiga ciki to wannan shine dai an sanda wani malami yake cewa za ta warware iskalin ibn hajar al-askalani rahimahullah mala ce wa lamma yutahhiru Allah subhanahu wa ta'ala al min wal fajarati wal-khawana a lokacin da Allah ta'ala zai tsarkake zai tsarkake kasa min adh daga azzalimai wal fajarati da fajirai wal-khawanati da maciya amana wa yukhriju abdan min ibadihi min ahli na biyihi, ya fito da wani bawa daga cikin bayansa daga cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa yamla'u al-ardha qistan kama muli'at ya cika duniya da adalci kamar yadda aka cika ta da zalunci wa yaqtulu al-masihu al nasara isa Almasihu masihu ya yaƙi yahudawa da nasara ya kashe na kashewa ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله يتيدى الدين وان الله تعالى يأيكو النبي منزنسى النبي صلى الله عليه وسلم دشي تقرد الأرض بركتها أو أن اللوكة كتا ذات فتود البركتين لسكي تكينتا وتعود كما كانت تقوم كما يدتك حتى إن العصابة من الناس لا يأكلون الرمانة har a samu wani gungin jama'a har a samu gungin tarin jama'a da za su ci ‘yar itatuwar rumana rumman an san rumman da wadda abin da ake ba mu da shi amma dai ga waɗanda suka san ‘ya'yan itatuwa sun san rumman aka ƙarami ne kamar bai fi girman mangwara ba abin da lemun zaƙi ba sai dai shi mai ‘ya'ya ne ‘ya'yan ake ci ce to har za a samu tarin jama'a wanda za su ci wannan ƙwaya ɗaya na rumman wa yasta zilluna bi ƙafiha kuma su sha inuwa a ƙarƙashin wato ɓawanta ɓawon wannan rumman wato rumman guda ɗaya bai fi lemun zaƙi ba a ce taron jama'a sun ci kowa ya ci an ci an ƙoshi kuma sannan an sha inuwa da bawanta bawanta ya zama inuwa ya zama kama wata lema da za a shiga a huta wa yakunu al-unqudu min al'inabi inabi wa iqra ba'ir ya zama na al da hantsa ta inabi hantsa ta yayin inabi ta kasance kayan raƙumi wa innal liqhata al-wahidata la takfi al-fi'ama min an-nas kuma taguwa mai shayarwa guda ɗaya za ta wadatar da jama'a masu yawa wa hada li'anna al-ard lamma tahurat min al-ma'asi zaharat fiha atharu barakati min Allah ta'ala allati mahaqatha adh-dhunub wal-kufr wannan kuma zai faru saboda ƙasa idan ta tsarkaka daga saban Allah sai alamomin albarkarta duk su bayyana wanda da zunubai da kafirci suka bice su suka kawar da su wato abinda malam yake cewa ce idan Allah ta'ala kamar yadda ya zo a cikin hadisin nan wannan maganganun da yi wani bangaren su musamman karshe inda ya faɗi irin albarkatun da za su samu sun zo a hadisin annawas ibn sam'an hadisi yana cikin sahih muslim hadisi ne sahihi wanda ya maganar bayyanar dujal ya yi maganar bayyanar ah, mahdi ya yi maganar mutuwar bayyanar annabi isa alaihissalam to shi ne ya ce yayin da za a tsarkake ƙasa wacce yanzu ta cika da azzalimai ƙasa ta cika da fajirai da maha'inta maciya amana to lokacin da allah ta'ala zai so ya tsarkake ita wannan ƙasa ya tsarkake duniya daga waɗannan azzalimai da fajirai da maciya amana miyagu wa yukhriju 'abdan min 'ibadihi min ahli baiti nabiyhi ya fito da wani bawa daga cikin bayinsa daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama shine mahdi wanda zai fito daga tsatsan annabi sallallahu alaihi wasallama daga tsatsan hassan ibnu ali ibn abi talib saboda kaga daga tsatsan fatima yar annabi sallallahu alaihi wasallama zai fito da shine muhammad ibnu abdullahi shima sunansa sunan annabi sallallahu alaihi wasallama sunan babansa sunan baban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama muhammad ibnu abdullahi wanda zai zo ya bayyana fayabna na al-ardha qistan kama muli'at ya cika duniya da adalci kamar yadda aka cika ta da zalunci wato sanda zai bayyana lokaci ne da ƙasa ko ina kan dosa a duniya banda zalunci ba abinda za ka gani duk mutane wato suna rayuwa ƙarƙashin wato gudanarwa da shugabanci na azzalimai a idai maciya amana saboda ka babu inda za ka ɗora ƙafar kafa ce kaga zalunci baje-baje ko ina to lokacin da al'amari zai tsananta zalunci ya cika duniya ko ina sai Allah ta'ala ya fito da ya bayyana al-mahdi wanda zai tashi ya yi ƙoƙarin dawo da adalci a doron ƙasa ga wannan ta sa wasu suka yi da'awar mahadiya wasu suka yi da'awar shi wannan mukami na mahadi suka ga cewa ko ƙasarsu ko yankin da suke ko lokacin da suke zalunci ya yi kane-kane ya bebe ko ina sai suka rika ganin cewa to lokacin bayyanar mahadin ya yi tun daga zalunci ne yana ta ko ina gabas da yamma kudu da arewa ta ko ina bullowa yake kullum sabon salo yake samu to wasu sai suka rutu da wannan sai suke ganin cewa tun da lokacin ya yi ba mamaki ya fito to wannan kuma sai wasu suka yi amfani da wannan damar kawai sai mutum ya bayyana kansa sai ce shine mahadi sai bayyana kansa sai shine mahadi to sai a samu masu raunin zuciya marasa ilimi ba za su tsaya su tantance irin sifofin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana na mahadin ba saboda ba su sani ba shi kuma sai ya amfani da jahilcin da suke da shi da kuma yanayin da ya same su a ciki su kuma suna neman dukkan wani wanda zai cece su daga cikin irin bala'in da suke fama da shi to kawai da ya ce shi ne mahadi sai ruhu a bi shi a baya sai a imani da shi shi kuma sai amfani da wannan ya tabbatar da jama'a an yi ta samun wannan ya sa malamai suka yi ta rubuce-rubuce kan almahadi musamman waɗanda suka yi ta bayanan su almahadi ne har anan sudan ma an samu mahadi wanda har yanzu a ƙasar nan akwai mabiyansa ya tafi ya koma ga Allah bai kawar da komai na zalincin ba ana na ana ci gaba da zalincin wancan kuma an ce idan ya zo zai cika duniya da adalci zai kawar da zalunci to amma shi waccan ya zo ya gama abin da yake yi shi bai ba wai ya iya kawar da zalunci shi ma kansa zaluncin ya ta shafarsa aka yi ta wahalar da shi to kan kai da zaka yi wa mutane magani kai kuma kana fama da cutar ga alamar ta cewa ba kai ne mai maganin ba to amma har yanzu akwai wanda suna nan sun yi imani da shi ma'adin sudan to alal hakika a komawa zuwa ga karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a saudiya ma an yi wannan a waje wajejen da 79 aka samu wasu suka suka suka yadda cewa wani daga cikinsu wani matashi saurayi cewa shine mahadi saboda bukurai shi ne kuma shi ma sunan shi muhammad ibn abdullah sai aka yi ta cewa an yi mafarki wannan ya ce ya mafarki shi ne mahadi wannan ma ce ya mafarki shi ne mahadi sai suka samari matasa masu zafin kai sai aka sai aka kewaye shi aka ce kawai shi ne to dan fatun da an ce zai yaki zalunci <laughs> sai ya shiga yakar gwamnati to karshe dai aka zubar da jini mai yawa kuma aka ci karfinsa aka kama shi aka kai shi kotu alkalai suka yanke musu da su da samarin hukunci aka sassare musu kai saboda sun sassare sun karkashe mutane wajen sati biyu suka yi suna rike da harami na makka su suke hudu ba sun kori liban sun kori ladan sun kori kowa <laughs> eh, da makamansu suka sa shi a gaba cewa shi ne mahadi kuma ƙarshe aka kama shi aka kashe shi aka kashe shi aka yi masa kisasi na kisan mutanen da suka yi da to kaga ba shi ne mahadin ba ba da ce ya zai cika duniya shi ko wannan gashi ko iya karin maka bai iya abin nan ba to wani lokaci a lokacin da suka fara wannan zafin kan sheikh nasiruddin albani yana ta ja musu kunne ya ce ba shi ba ne ba shi ba ne mahadi ba a maka zai bayyana ba hadisai sun nuna a sham zai bayyana a kasar mu zai bayyana ji albani to amma ka san taurin kan samari idan suka kafe musamman akwai wani abu na zafi-zafi wallahi suka ƙi saurarensa ya ja kunnansu ya ja kunnansu ƙarshe kuma dai abu bai yi kyau ba to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan Allah ta'ala ya so tsarkake ƙasa daga azzalimai da fajirai da maha'inta maciya amana zai fito da bawansa ya fito da bawansa min ibadihi min ahli baiti nabiyhi fa yamla'ul al-ardh qistan saka su a gurin ahlus sunna sun yarda akwai mahadi wanda annabi sallallahu alaihi ya faɗa akwai hadisai da yawa wanda suka zo akan sha'anin mahadi hadisai ne mutawatirai mutawatirai kamar yadda ibn al-qayyim a cikin littafin sa al munif ya kakkawo akwai rubuce-rubuce kuma da aka yi akan wannan Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad yana da rubutu akan al-Mahdi al-Muntazir akwai wani Dr. Abdul Azim al-Bastawi yana da mawsu'a ta hadisan da suka zo a kan mahadi saboda akwai wanda suke inkarin wannan akwai wanda masu suka ce su ba su yadda akwai wani mahadi ba ya ake su kuma abin da ya ja suka kare ta ganin waɗancan mahadin na yan jabu da suka yi ta bayyana abubuwa ba sa gyaruwa sai suka ce to ƙarya ne ma maganar mahadin to daga nan malaman sunna suka yi rubuce-rubuce akan cewa ba haka ba ne akwai hadisai da suka tabbata mutawatirai cewa akwai mahadi sai dai yana da sifofi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya abin waɗanda kuma suka rika bayyana kowanne in ka duba sai ka samu cewa sifar tashi bata bata abin nan ba bata tabbata ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to a gefe kuma akwai mabiya addinin shi'a su kuma gani suke yi akwai mahadi amma mahadin yana nan tintini saboda shekara dubu ma shi an haife shi yana jariri ya ɓoye mun taɓa yin bayani a kansa bayani mai tsawo saboda haka yana cikin rami ya ɓoye saboda azalimai, saboda azalimai saboda in azalimai su ganshi za su kashe shi saboda haka tun yana jaririnsa ya shiga rami ya ɓoye a samarra a cikin a cikin ƙasar iraki to har yanzu ramin yana nan ana zuwa ana ta roƙon ya fito amma yanzu bai fito ba fa a yanzu bai fito ba to mu ba mu yarda da wannan mahadin ba in muna maganar mahadi ba wannan muke nufi ba mu ba mu ce mahadin ma an haife shi shekara dubu da ta wuce ba ko mu ce ya shiga rami ba ana ta roƙonsa ana haɗa shi da Allah annabi ya fito amma bai fito ba ya kamata ya ya ji roƙon mabiyansa idan da can ya ce a zalimai za su kashe shi yanzu yana da inda zai je ya faki eh? yana iya zuwa iran irakin ma yanzu a hannunsu take yana iya zuwa shiga cikin in hizbullah <laughs> duk ba sai je can abin da ba a yi ga gashi ana ta tagwagwagwa to bo bai yadda da wannan ba wa yaqtulu al-masihu yahuda wan nasara lokacin da zai bayyana bayan bayyana sani kuma annabi Isa alayhi salam zai sauka annabi Isa alayhi salam zai sauka mahdi zai riga annabi Isa alayhi salam bayyana annabi isa alayhi salam ya bayyana kamar yadda hadisi ya nuna cewa shi mahadi shine ma zai ja annabi isa sallah wato annabi isa zai yi sallah a bayan bayan mahadi cewa kun minku daga cikin ku za a samu limami shine mahadi din shi zai shi zai shi zai jagoranci wanda dan a tabbatar maka da cewa annabi isa alayhi salam koda ya kuma dawowa zai dawo karkashin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ba da tashi sabuwar shari'ar zai zo ba ba da wani addini sabon zai zo ba zai zo a matsayin ɗaya daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ɗaya daga cikin malaman wannan al'umma zai ja shi sallah dan a tabbatar da wannan biyayya din cewa gashi shi ma ya zo kamar ɗaya daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma zai bi shari'arsa kamar yadda annabi ya ce lauka da musa hayyan ma ahu illa tibai da annabi Musa yana nan da rai ba abinda zai fitar da shi face ya bi ni bai ce Isa ba saboda annabi Isa yana nan da rai sai ce laukana Musa laukana Musa hayyan ma wasu ahu illa tibai to wannan alkawari ne daban da Allah ta'ala ah, ya dauka daga annabawa cewa duk wani annabi da Allah ta'ala ya bashi annabci sai ya dau alƙawari abun su cewa idan Allah ta'ala ya ko annabi sallallahu alaihi wasallama a zamaninsa, to zai bi shi la tu'minunna bihi wa la tansurunna zai bi shi kuma zai taimaka mishi suka yadda da wannan alkawari sauraka annabi Isa alaihi salam zai sauka wa yaqtulu al-masih al-yahuda wan nasara lokacin yahudu da nasara za su yi ca a kansa su yahudu daman can abokan faɗansa ne su suka yi yunkurin kashe shi Allah ta'ala ya ɗaukaka shi sama saboda haka za su yi kansa su kuma nasara waɗanda ba su yarda da wannan addini ba za su ce ba shi ba ne wani ne kawai ya zo yana so ya yi ƙarya da sunan almasihu saboda haka shi su ma za su fito ya ƙasa to a ne za a yi ƙaran gama tsakaninsa da waɗannan ɓangarori guda biyu kuma Allah ta'ala ya bashi nasara akan su wa yuqimu ad-din alladhi ba'athahu Allah ba'atha Allah bihi rasulahu ya tsayar da addinin da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi to idan Allah ta'ala ya haka kaga an tsarkake kasa an kashe ya'juj wa ma'juj shi ma annabi Isa alaihi salam zai yake su zai zai gaba daya za su halaka to lokacin da aka tsarkake ƙasa daga dukkan wasu miyagu maha'inta macuta a zalimai makiya Allah da manzansa ya zama na ƙasa ko ina an cika ta da adalci ta kuridul arzu barakata to kuma ƙasa sai ta ci gaba da fito da albarkatunta a yadda abubuwa suke a da kafin bayyanar waɗannan mutane abubuwa za su ja baya albarkatun ƙasa za su yi karanci to da zarar aka tsarkake ƙasa sai kuma Allah ta'ala ya dawo da albarkatunta tukhrijul barakata. barakataha ƙasa ta fidda albarkatunta wata ta'udu kama kanat ta koma kamar yadda take da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta innal isabata minan nas ya ya'kuluna rumana har a samu tarin jama'a gungin jama'a su sa rumana guda ɗaya su ci kamar abinci kamar kaɓaki wato wanda yana nuna Allah ta'ala albarkaci abin rumana guda ɗaya ce amma tana da girma ta yadda za ta ishi za ta ishi za ta ishi mutane ba wai kankantar ta ne ba za su ci su koshi a haka ba wai wannan ake nufi ba a rumana ce za ta zama manya-manya ɓuka-ɓuka sai da aka ajiye wa gungin jama'a guda ɗaya kowa sai ya ga ya ci kuma a ji an wadata wa yastazilluna bi kahfiha wannan shi zai nuna maka babbaci wannan jumlar ta gaba shi zai nuna maka ba wai albarka ce za a samu kwayar abin nan rumana din guda ɗaya ba sai da za a ci a ci a ci a ci a ci a ci ba kare ba ba wannan ake nufi ba a'a girman ta ne zai karu har ya zama ta ta wadaci mutane da yawa domin ce wa yasta zillu da biqihfiha har su zama kuma sun sha inuwar bawanta ka gano da kenan zai zama katuwa ce ta yadda in suka fasa suka fara bawan ma za su iya yin lema da shi ko rumfa da shi a yi rufi da da bawanta ka gano da babbaci to wani yana nuna albarkar da za ta samu wa yakunu al-unqud min al-inabi wa ba'ir al-unqud hantsar dabino abin hantsar inabi inabi aka ciro shi a ciro sa guda da yawa haka a jikinsa to in aka ciro hantsa ɗaya saboda girmanta da yawanta sai ta zama wato kayan raƙumi guda kaga wanda shi ma yana yawan da za ta yi da albarkar da za ta yi wa inna liqhatal wahidata liqha ita ce annaqa wato taguwar da take shayarwa wacce ta haihu tana shayarwa ana tatsan nonanta ana sha to taguwa ɗaya mai shayarwa sai ta ishi alfi'ama minan nas taguwa ɗaya daga cikin raƙuba mai shayarwa sai ta wadatar da jama'a masu yawa a yi ta tatsa a yi ta tatsa a yi ta tatsa nonon hantsar ta bai kare ba a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa liqhata wa inna hata min al la takfi ce saniya kuma rage mai shayarwa ita kuma sai ta sai ta ishi kabila guda guda daya in ta haihu to duk kabila sai a zo a tatsuno dan tasha Allah ya sa albarka a ciki sannan wa inda liqhata min al-ghanam la la takfi al-fakhidh min sannan akuya ko tinkiya wacce take shayarwa ita kuma za ta wadatu wani reshe na kabila kuma shi ne ibn qayyim ke cewa to kaga wannan Allah ta'ala ya albarkaci ƙasa da arziki arzikin ya haɓaka ya hauhawa ya nunnunku ya zama abin ban mamaki saboda kasar an tsarkake ta babu yawan laifuka yayin da yawan laifuka kuma suka yayin da laifuka suka yi yawa kuma sai Allah ta'ala ya jarrabu kasar da karancin arziki ko rashin albarkarsa ko da an samu gashi dumus amma ba shi da albarka ba shi da albarka yanzu nan sai ka ga mutum ana nuna shi da dan yatsa cewa ya tara kudin da ba a san yawan su ba bayan kwana biyu kuma sai ka ga ana cewa abin mutumin can abin tausayi duk kudinsa sun kare saboda Allah ya zare albarka su ba albarka ga yawan amma su zo ba albarka lokaci guda sai su tarwatsi wannan shi yasa ubangiji ta Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadhahum bima kanu yasibun da a ce mutanen birane za su yi imani su ji tsoron Allah to da sai mu buɗe musu albarkatai na sama da ƙasa kaga sai Allah ce albarka Ko abin da ake bukata ke ko menene kasa a gaba na harkar kasuwanci to albarkar ciki kake so ba ba wani amfanin a baka dukiya mara albarka ina amfanin badi ba rai to sai ubangiji ce la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh sauraka ashe kaga tsoron Allah da takawa da yaƙar laifuffuka da ƙoƙarin kawar da su a doron ƙasa shi ne sa walwala ta samu ta arziki jin daɗi haɓakar arziki ashe kaga babban abin daga kowace ƙasa ya kamata ta yi idan tana so arzikinta ya ɓaka farkon abin da za ta yi shi ne ta yi ƙoƙarin tsarkake zukata a rage zalunci a rage cuta a rage ta'addanci duk wani abin da yake saban Allah ne ai kokarin a nisance shi na'am babu yadda za a ce an samu wata al'umma da babu masu saban Allah ce wannan ba za taba yi ba tun kafuwar duniya kuma ba za a yi ba har alƙiyama tashi a ce gaba daya kowa mai da'a ne wannan ba zai ko a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Madina Shi ne dai garin farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa daular a ciki akwai munafukai ko babu akwai munafukai. munafukan da ba saban Allah ne kuma suna nan akwai yahudu akwai yahudawa kabilu wajen guda uku duk suna nan ba addinin gaskiya suke yi ba suna nan a gefen garin madina akwai mushrikai suna nan to kaga idan har lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi ne aka saukarwa da alkur'ani kuma shi ya fi kowa iya tarbiyya da karantarwa waɗannan mutanen bai iya samun al'umma duk ta koma daidai wa daida ba to kaga wani zo ce shi kuma yana da yadda zai yi kowa da kowa ya zama kaga ai wannan ya ɗauko wa kansa da alama kan mu wani aikin baban giwa kawai ya ɗauko wa kansa to me ake bukata abinda ake bukata shine kada a bari alfasha da saban Allah ya rika bayyana idan inda da aka san ana saban Allah ai ƙoƙari a hana aka san wani yana zalunci ai ƙoƙari a hana shi kai ya zama ana yin shi a bayyane ko ya zama shi ya yi rinjaye ya zama da shi ne a saba to da shi ne ba a so amma ba wai a ce gaba ɗaya an samu ƙasa ta zama abin nan ba saboda haka da Allah ta'ala ce walau an ahlul wata wattaqu ba yana nufin duka sai sun yi imani ba sannan na fata hana alayhin barakatun za ta zo a'a ana nufin zama da su amanu wata kaudin su ne ke da karfi suke da rinjaye suke da ta cewa ko da za a samu wasu wanda suna saban Allah din ba imanin ba tsoron Allah wannan ba zai cutar da su ba amma idan aka yi biris gaba daya ya zama na saban Allah din ma ya zama ado ana ado da shi ana tutiya da shi ba musulmi ba wanda ba musulmi ba kowa ya koma ga sabon Allah babu mai cewa tanzil ba mai cewa gyara to a nan ne matsalar take kwa iya samun bukatar ku ta wani ɗan lokaci amma ba za ku more ta ba za ku iya samun bukatar ku amma wannan bukatar ka azaci cewa za ta ɗore ƙarshenta ba zai kyau ba ولما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين wani ce a yadda suka yi biris da wa'azi da tunatarwa da faɗakarwa da ake musu Allah ce fata na alayhim abuwa ba shai ƙowafin komai sai muka buɗe musu halal da haram duk abinda kasa gaba sai ka samu mutum ya bude gidan giya ya kuɗi mutum ya bude gidan rawa ya kuɗi mutum ya zama hada-hada ta harkar riba ya yi kuɗi mutum ya zama ɓarawo ya yi kuɗi ɗan sane ya yi kuɗi don sai Allah ta'ala ya don abin da ya dirfafa sai ya ga ya samu ɗin har wawaye su ce yana samun alheri to amma ta lalace ubangiji fata na alaihim abuwa ba kulle shi kaga bai ce fatana alaihim barakatin min da samai wal ardi ba hada ba albarka can ya faɗa albarka nan sai yace ba kulli shay hatta idza utu hatta idza farihu bima utu sai sun yi na sun shiga alfahari suna farin ciki da abin da aka ba su Allah ce akhadnahum bagatatan sai mu kama su bagatatan kwatsa ba shiri fa idza hum mublisun sai ka gansu tsiya tsiya suna neman agaji suna neman taimako shi ne ibn al-qayyim yake to albarka ta kasa ba za ta samu ba har sai an tsarkake kasa da ga zarar aka tsarkake kasa to Allah ta'ala sai ya bude sa yace wa hadha li anna al-ard lamma tahurat min al-ma'asi tahurat zahara fiha zaharat fiha atharu al-baraka min Allah ta'ala yayin da kasa aka tsarkake ta daga yawan saban Allah sai alamomin albarka suka bayyana daga Allah ta'ala allati mahaqatha adh-dhunub wal kufr wanda laifuffuka da kafirci suka rufe ta suka bice ta suka kawar da ita malai ce wala raiba annal uqubat allati anzalaha Allah fil ardi baqiyat atharuha sariyatan fil ardi تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم allati uzzibat biha al-umam mala wala raiba ba ko shakka anna al-uqubat allati anzalaha Allah fil ard uqubomin da Allah ta'ala ya saukar da su a doran kasa baqiyat atharuha burbushin su sun wanzu burbushin suna nan suna gudana a doran ƙasa to azabar da Allah ta'ala ya yi irin mutanen annabi nuhu mutanen annabi hud mutanen annabi salih mutanen annabi shu'aib mutanen annabi lut da duk al'ummomin da Allah ya labarta mana cewa ya halaka su saboda wasu laifuffuka da suke yi to ukubar da ya halaka waɗannan al'ummomin sawa'un ruwa ne ambaliya ta ruwa ce ko ku a'a ƙara ce ko iska ne ko annoba ce da mace-mace kowace irin ukuba da Allah ta'ala ya taɓa yi wata al'umma to burbushin ukubar fa bai gushe ba yana nan yana gudu a doron ƙasa me zai yi ta tsulubu ma yi shakilu hamilar zulu? suna neman zunuban da suka yi daidai da su ubar da Allah ta'ala yi wa mutanen annabi ta ambaliyar ruwa to burbushinta tana nan duk inda aka samu masu irin kangarewa da taurin kai mutane annabi no sai wannan hukumar ta bi su sai ambaliyar ruwa sai mace-mace hukumar kasfewa zilzali da tsagewa wacce ta samu irin su karuna ta ma tana nan fa ba ta bushe ba idan aka samu masu yi wa Allah rashin kunya da butulci irin su karuna masu amfani da dukiyarsu don su batar da al'umma to su ma wannan hukumar tana hukumar da aka yi masa tana nan tana lalibe daga irinsu ta cin masu to haka kowace hukumar in ji mana yake cewa burbushinta tana nan wannan burbushin yana ne yana neman daifin da ya kama da ya dace da shi sai ya kama shi allati hiya atharu tilkal jara'ib allati uzibat biha al-umam burbushin laifuffukan waɗancan al'ummomi waɗanda aka azabta su saboda su to yadda burbushin laifuffukan suna nan to haka nan ukubar ma burbushin ta yana nan idan aka samu laifin to ukubar na iya biyo baya to ina ga al'ummar da ta haɗa dukkan waɗannan jara'in duk waɗannan laifuffukan da Allah ta'ala ya halaka al'ummomin da suka gabata da su ya zama na akwai su a cikin wata al'umma guda ɗaya mai kake zato kaga ukubar ta ko ina za ta bulu samu ukubar fari a samu ukubar ambaliyar ruwa a samu ukubar girgizar kasa a samu ukubar kashe-kashe a samu ukuba iri-iri wanda gyaran a tare da dan adam yake gyaran a tare da dan adam yake idan Allah ta'ala zai aiko annabi guda daya ya bashi littafi zo cikin al'ummar da ta yi shekaru a birkice a tarwatsa a lalace ta kama rayuwata kamar dabbobi da wannan littafin ya dawo da ita a hanya ta dawo al'umma mai hankali da tsatsiya da mai iya cin wannan nasara da gyaran zukata da gyaran zuciya ba fito na fito ne da wannan al'umma ya sa ta gyaru ba inda zai fito na fito da su karan farko ba abin da zai samu ba zai nasara ba ba zai nasara ba sun haka karantarwarsa ita ce ta canza al'umma haka duk annabawan Allah haka duk annabawan Allah da wannan suka rika cin nasara akan al'umma to ashe kaga mutane su su su gyara kansu inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan mutane suka gyara kansu to za su ga canji saboda jara'in inda aka yi waɗancan na baya asar ɗin hukumar da take biyo bayan su a hukumar da ta samu waɗancan al'umma ita take biyo bayan waɗannan laifuffuka yanzu da ake yi mala yace fa hadhihi yin atharu fil ard min athar tilka al fa hadhihi yin atharu fil ard min athar tilka al waɗannan abubuwa fushi na na musibu da ake gani a doron ƙasa daga burbushin waɗancan ukubobi ne da Allah ya wa al'ummomin da suka gabata Kamar an na al-ma'asi min athari tilka jarai kamar yadda waɗannan laifuffuka da suke gudana a cikin al'umma burbushin waɗancan laifuffuka ne da suka gudana a cikin al'ummomin da Allah ya halaka fatanasabat hikmatullah ba kalimatullah hikmatullah wa hukmuhu al-kauni awwalan wa akhiran sai hikimar Allah da hukuncinsa na kaddara sai ya dace a da a farko kuma ya dace a ƙarshe wa kana al'azibu min al'uqubati lil azimi min al jinaya babbar uquba sai ta kasance ga babban laifi wal akhafu lil akhaf karamar uquba ta kasance ga karamar laifi wa hadha wa hakaza yahkumu subhanahu bayna khalqihi fi dar al barzakh wa dar al jazaa haka nan Allah ta'ala zai yi hukunci tsakanin halittarsa a gidan barzahu shi ne zaman rayuwar kabari kafin tashin alkiyama wadarin da za da gidan sakamako shine bayan tashin mutane domin hisabi don aljanna ya tafi aljanna Allah ka sa muna ciki don wata ya tafi ta Allah ka tsare mu to bisa dukkan wannan ziza ne da ubangiji zai gudanar da da hukuncinsa ce mukara na ta shaitan wa mahillahu wa darahu ka kula da yadda wato da haduwar shedan yadda shedan yake haduwa ya hade da dan adam dan adam ya zama abokinsa ya zama abokin tafiyarsa saboda me saboda sifofin da dan adam din ya siffanta da su irin sifofin shedan din girman kai hasada keta mugun nufi cutarwa dukkan wata sifa muna da shi yake da ita idan da adam ya zaina zama yana da ita shi kenan sai shaidan ya zama abokinsa zama abokin tafiyarsa ko kuma wajen da dan adam yake wajen da gurin da shaidan ne yake sauka a gurin yake yake abin da kwance kayansa shi ma dan adam ya zama a irin wannan gurin yake kwance kayansa to sai su tafi tare haka dan in ya zama gidan da yake sauka irin gidan da shaidan yake sauka shine irin gidan da shi ma bawa yake nema to sai su haɗe to haka ubangiji ta ala ya tsara hukuncinsa fa innahu lamma qarana al-abda wastawla alayhi nuzi'at al-barakatu min umrihi yayin da shaidan ya kama wani bawa ya zama abokinsa yayi galaba a kansa to sai a zare albarka daga rayuwar wannan bawar a zare albarka daga aikinsa a zare albarka daga maganarsa kamar yadda Allah ta'ala ya zare albarka daga rayuwar shaidan ya zare albarka daga aikin shaidan ya zare albarka daga maganganun shaidan to haka nan wanda shaidan ya zama abokinsa to haka shi ma Allah ta'ala zai zare albarka daga rayuwarsa da aikinsa da maganganunsa walamma أثرت إضاعته في الأرض ما أثرت نزئت البركة من كل محل ظهرت فيه إضاءته يا إن دائر وتدائر شيطان تي تاثيري أدورا كسا إرم قرقودا تاثير التي نزئت البركة من كل محل ظهرت فيه إضاءته في أزارع البركة لك قوة kowane bigiran شيئا تبين أقول ta bayyana a wurin duk bigiran sai a zare albarkar gurin wa kazalika maskanuhu haka nan mazauninsa ko makomarsa lamma kana jahim yayin da ya kasance mazaunin shaidan shine wutar jahannama lam yakun hunaka shay'un min ar-rawhi war-rahmati wal-baraka sai ya zama sai ya kasance a wutar jahannama babu wani abu na hutu babu wani abu na rahama babu wani abu na albarka saboda masaukin shaidan to haka abin yake a duk a duk rayuwa ta dan duniya da ta lahira duk inda shaitan yake in a cikin ayyuka ya shiga to sai a zara albarkar cikin ayyuka in a cikin wasu maganganu ne aka shigo da irin maganganun shaitan sai Allah zara albarkar da take cikin duk wannan magana idan ainihin rayuwa ce ta mutum ko ta al'umma ya zama na da'ar shaidan ta yi tasiri a ciki to sai Allah ta'ala ya zare albarkaci idan guri ne mahalli ne ya zama da shaidan da'arsa ta yi tasiri a ciki to sai a zara albarka haka duniyar za ta zama haka lahiran ma da ya kasance wuta jahannama ita ce mazaunin shaidan sai ya zama da babu hutu babu rahama babu albarka a cikinta to kaga wannan ko shi kadai ya isa kan adam ya shiga taitayinsa ya yi kokarin gyara halinsa ya yi kokarin gyara zuciyarsa ya ƙoƙarin komawa ga koyarwar annabawa komawa ga koyarwar annabawa shi kaɗai ne zai samu ɗan adam nutsuwa amma matuƙar ne zai yi wa koyarwar annabawa ta waye tofa da shi da dabba gara dabba gara dabba gara dabba da dabba Allah ta'ala bai bata hankali ba irin wanda ya ba ɗan adam kuma ita ba ta zama mukallafa ba bata ce ta ji ta gani ba za ta ɗauki dokar Allah saboda haka ita babu maganar hisabi irin wanda za a yi wa ɗan adam ɗan wutar ɗan aljanna to kaga shi da ya ce ya ji ya gani ya ɗauka kuma daga baya zo zama a zalibi mai wauta kaga babu shakka gara dabba da shi haka babu abin da zai fitar da ɗan adam daga dabbanci ga himiyya tumasanci sai komawa ya rike koyarwar annabawa kuma dukkan wata matsala ta dan adam babu abin da zai warware masa ita sai komawa a karanci koyarwar annabawa a yi aiki da ita wannan shi ne zai fi da ɗan adam daga cikin dukkan wata matsala amma duk wani wata shawara wasu dabaru wasu tarurruka duk ba za su warware ba na a dai tai motsi ya fi laɓewa amma fa ba zai amfani ba tilas sai an koma ga tushe saboda a binciko abubuwan da suka jawo Allah ta'ala ya jarrabi dan adam irin waɗannan abubuwa in aka gyara su to Allah ta'ala mai tausayin bayansa ne ya latifu ka yi mana luɗufi ka tausaya mana ba don halinmu ba هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته